صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل To an kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sana na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin masu saurare. Hakanan kuma muna ɗauke da shirin nan na tarbiyyar iyali. sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan za a kasance da mu da farkon su har zuwa ƙarshe to kamar dai da aka saba kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 27 ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 21 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kusan cewa shekaru 200 da suka gabata rana irin ta yau bayan yakin duniya na biyu aka sake rattaba kan iyakoki na kasashen nahiyar turai da asiya waɗanda suka sha kayi a yankin wanda hakan ya zo ne a cikin wata yarjejeniya wadda aka rataba wa hannu a birnin paris na kasar faransa a ranar 27 ga watan nuwamban shekara ta 1919 kasashen da abin ya shafa dai sun hada da dalolin usmaniya austria da kuma hungary a daular usmaniya dai turawan sun rattaba hannu ne akan cewa kasashe shida wato kasar turkiya ta yanzu da iraki da syria labanan jordan da kuma palestino inda wasansu da aka sanya karkashin ikon ingila da faransa kai tsaye a yanda kuma wasansu aka sanya su karkashin ikon majalisar kasashen duniya a lokacin da kuma turawan ingila suka kafa isra'ila a kasar palestino masu ware kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan rabi'u thani shekara ta 1381 shekara ta 1381 Aitullah Hashim Madaras Gazbini fitaccen malamin shari'a ko masanin addini ya rasu an haife shi a shekara ta 1270 bayan hijira a kusa da birnin Qazvin a yammacin kasar Iran kuma ya koyi ilimin fiqihu da ka'idoji na falsafa a wannan gari daga nan kuma sai Aitullah Qazvini ya tafi makarantar Hausa ta birnin Isfahan daga nan kuma bayan ya kammala karatunsa ya wuce zuwa birnin Mashhad inda ya yi karatu na tsawon shekaru shida ya yi koyarwa a wannan gari na tsawon shekaru kusan arba'in kuma ya horar da fitattun malamai jagoran junju halin musulunci na iran ayatollah sai da khamenei ya kasance ɗaya daga cikin ɗalibansa waɗanda suka ɗauki karatu na addini a gabansa a fannoni daban-daban wanda kuma ya kasance yana bayyana shi da cewa babban malami ne bai tsoron allah da gudun duniya wanda allah albarkaci duniyar musulmi da iliminsa ya rubuce rubuce masu tarin yawa a bangare daban-daban na ilmomin addinin musulunci musamman ma a bangaren fikihu da usul kamar da kuma ya yi wasu rubuce-rubucen a bangaren ilimin falsafa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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman su Algeria ta nuna ɓacin ranta matuƙa kan ziyarar ministan yakin Isra'ila a birnin Rabat. Iran ta ce a shirye take da bunƙasa ayyukan bincike na ilimin kimiyya tare da ƙasashen Afirka. Babban sakataren ƙungiyar Hezbollah a ƙasar Lebanon ya ce ƙungiyar za ta ci gaba da zama a cikin shiri matuƙar dai Lebanon na fuskantar barazanar Isra'ila. tons kuma ga cikakkun labaran da ke dake shugaban ƙasar algeria ya nuna rashin jin daɗinsa a kan ya tsaro wadda ƙasar morocco ta kulla da gwamnatin yahudawan isra'ila a ziyarar da ministan yakin isra'ila ya kai jiya a birnin rabat shugaban ƙasar ta algeria abdulmajid tabun ya bayyana ce matuka akan yarjejeniyar tsaron tsakanin morocco da gwamnatin yahudawan isra'ila wadda ta gudana a ranar jiya 26 ga watan disamba Tebun ya shaida wa kafar labaran ƙasar Algeria cewa muna bakin ciki matuƙa da yadda Morocco ta kulla alaƙa da gwamnatin Yahudan Isra'ilan da nufin cimma wannan yarjejeniya. Kamar na Algeria ya bayyana hakan ne a matsayin mayar da martani ga wani jawabi da ministan harkokin wajen Isra'ila ya rallafe da ya yi a kafafen labaran ƙasar ta Morocco a jiya inda yake ƙara jaddada cewa a halin yanzu dai Isra'ila mamba ce mai sanya ido a ƙungiyar tarayyar Afirka. Shugaban na Algeria ya ce yanzu mun kudar aniyar kalubalantar matakin shigar da isra'ila a cikin kungiyar tarayyar afirka gadan-gadan tun da farko dai shugaban majalisar dokokin kasar algeria saleh kojul ya bayyana cewa kasarsa na ɗaya daga cikin ƙasashen da suke nuna damuwa matuka da kuma takaici kan ziyarar ministan yakin isra'ilan a kasar morocco ya kuma bayyana cewa makiya suna ƙara samun kayan aiki domin cutar da algeria da kuma wannan lamari a yau ya ƙara fitowa fili ga kowa inda ya ce gwamnatin ƙasar algeria za ta ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin kare kanta mataimakin shugaban jami'ar musulunci ta ƙasar uganda ya ce za su yi ƙoƙari wajen ƙarfafa alaƙa wadda take tsakanin ƙasar da kuma iran ta fuskacin ayyuka na haɗin gwiwa a bincike na ilimin kimiyya ƙaramin jakadan iran a ƙasar uganda muhammad riza gosfili ya ce iran da uganda suna gudanar da ayyuka tare domin ƙarfafa dangantaka da kuma bunƙasa haɗin gwiwa na bincike a ɓangaren ilimin kimiyya da kuma fasaha jami'in diplomasiyya na iran ya bayyana hakan ne a yau a lokacin da yake ganawa da wasu jami'ai a ɓangaren ma'aikatar ilimi da ƙasar uganda a birnin kampala mulkin ƙasar ta uganda inda ya bayyana cewa ko shakka babu dangantaka da ke akwai a tsakanin iran da kuma uganda tana ƙara bunƙasa a dukkanin ɓangarori a wannan karin kuma za a ci gaba da ƙara bunƙasa alaƙa ne musamman a ɓangaren ayyuka na bincike na ilimin kimiyya da kuma fasaha a tsakanin kasashen biyu ta yadda ɓangaren biyu za su ci more juna to jama'a masu kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran babban sakataren kungiyar hezbollah a kasar labanan ya bayyana cewa saka kungiyar a cikin kungiyoyin 'yan ta'adda ba shi da wani tasiri a cikin ayyukan kungiyar tashar almanar ta bayar da rahoton cewa babban sakataren kungiyar hezbollah din da hassan nasrullah ya gabatar da wani jawabi wanda aka watsa kai tsaye a kafofin yaɗa labarai na kasar ta labanan dangane da halin da ake ciki a kasar da kuma yankin gabas ta tsakiya da farko dai ya fara ne da ta al'ummar kasar labanan murnar zagayowar da kasar ta samu yancin kai daga mulkin mallaka na turawan faransa da kuma ci gaba da cewa duk da cewa kasar ta samu yancin kai a hukumance to amma abin tambaya shine shin yancin da kasar ta samu da gaske ne ko ku rubutu ne kawai akan takarda domin kuwa abubuwa da dama da suke faruwa dangane da kasar ta labanan suna nuna da cewa har yanzu kasar bata zama mai cikakken yancin kanta ba sannan kuma ya bayyana cewa matakin da wasu bangarori suke dauka na saka kungiyar hezbollah a cikin kungiyoyi na 'yan ta'adda ya ce wannan ko kaɗan ba zai tasiri a cikin harkokin kungiyar ba kamar yadda ya bayyana cewa kuma kungiyar za ta ci gaba da zama cikin shirinta na kare kasar labanan da al'ummarta matakar dai kasar labanan tana ci gaba da fuskantar barazana ta tsaro daga bangaren isra'ila an buɗe wani babban baje koli na ƙasa da ƙasa na kayayyakin abincin halal a birnin istanbul na ƙasar turkiya a bisa rahoton kamfanin dillancin labaran anatoli a ranar jiya aka buɗe kasuwar baje kolin abincin halal ɗin a birnin istanbul fadar makin ƙasar turkiya taron wanda ake gudanar da shi karo na bakwai a birnin na istanbul wanda kuma aka kwashe tsawon lokaci ana gudanar da shi a matsayin taro na ƙasa da ƙasa a wannan karan ma taron yana samun halartar wakilai na kamfanoni da kasashe daban-daban na musulmi da waɗanda ba na musulmi ba sannan kuma an nuna samfure-samfure na abincin halal da kamfanoni daban-daban suke samarwa sannan kuma a wannan taro ana tattauna wasu mahimman batutuwa da suka shafi yadda kamfanonin da suke samar da irin wannan abinci na halal za su shata wasu ka'idoji waɗanda za a rika amfani da su a mataki na ƙasa da ƙasa an shirya taron na baje kolin ne tare da haɗin gwiwar cibiyar bunƙasa harkokin kasuwanci ta musulunci da kuma cibiyar kula da ƙa'idoji da yanayin ƙasashen musulmi ta jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaishe da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara ya kuma karanto mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH don su kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo mahangar manazarta ne kan tsayawar General Halifa Haftar mai ritaya takarar shugabancin ƙasar Libya. da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don cin abin da ya kunsa. General Halifa Haftar mai ritaya da ya zama jigo a yakin basasar Libya kuma mai bakin faɗa a ji a yankin gabashin kasar A ranar talatar da ta gabata ya bayyana cewa zai tsaya takarar zaben shugabancin kasar Libya da za a gudanar a ranar 24 ga watan Disamba da nufin taimakawa wajen kawo ƙarshen rikici da aka kwashe shekaru goma ana yi a kasar ta Libya. Tun a ranar 22 ga watan Satumba ne General Halifa Haftar jihar mai ritaya ya sanar da murabus dinsa na wucin gadi daga matsayinsa na shugaban libyan national army bisa dokar zaɓe don ba shi damar tsayawa takarar shugabancin ƙasar ta libya a jawabin da ya gabatar ta hanyar gidan talabijin na ƙasar libya general halifa haftar ya yi furuci da cewa na yanke shawarar tsayawa takara a zaben shugaban ƙasa ba wai don neman mulki ba amma don ina so na jagoranci jama'ar mu zuwa ga ɗaukaka ci gaba da wadata tare da ɗaukan alkawarin wanzar da zaman lafiya da sulhu da sake gina ƙasar matuƙar ya samu nasara general halifa haftar mai ritaya ya mika takardar neman tsayawa takararsa ce kwana ɗaya bayan saiful islam gaddafi ɗan hambararren shugaban ƙasar ya gabatar da takardun neman tsayawa takarar shugabancin libya a ranar 14 ga watan nuwamba kamar yadda shugaban majalisar dokokin libya akila saleh da tsohon Minista harkokin cikin gidan libya fatahi bashaga suka mika takardun neman tsayawa takarar shugabancin ƙasar ta libya Halifa Haftar ya tabbatar da cewa zaɓe ne hanya ɗaya tilo da zai fitar da Libya daga cikin rudanin da ta shiga tun bayan boron da ƙungiyar tsaro ta NATO ke mara wa baya ya yi sanadiyar hambarar da shugaba Muammar Gaddafi daga kan karagar mulki a shekara ta 2011. general halifa haftar ya zame shugaban wata runduna da ake kira da dakarun kasar libya kuma ya ɗauki matakin ƙaddamar da yaƙi kan ɓangarorin yammacin ƙasar bayan da ƙasar ta rabi biyu shiyar gabashin ƙasar ta ɓalle a shekara ta 2014 shiyar gabashin ƙasar ta ɓalle a shekara ta 2014 kamar yadda general halifa haftar ya ɗauki matakin ƙaddamar da farmaki da aka kwashe watanni goma sha hudu ana yi na fafutukar ne neman kwace iko da birnin tripoli fadar mulkin kasar da ke karkashin ikon gwamnati rikon kwaliyar kasar karkashin jagorancin prime minister fayyaz sarraj da kasashen duniya suke mara wa baya tare da amincewa da ita a matsayin halittacciyar gwamnati a kasar hakika kasar libya ta afka cikin rikici da tashe-tashen hankula da suka rikide zuwa yakin basasa ne tun bayan kawar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 daga wancan kasashen faransa amurka da kungiyar tsaro ta nato sannan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki matakin kakaba takunkumi kan kasar ta libya na hana sayar da makamai da sayar mata sannan kasar ta dare gida biyu a shekara ta 2014 inda aka samu gwamnatoci biyu ɗaya a birnin Tripoli fadar mulkin ƙasar da gwamnatin haɗin kan ƙasa da duniya ta amince da ita sannan gwamnatin birnin Tabarok da ke shiyar gabashin ƙasar da General Halifa Haftar ke jagorantar tsofin sojojin ƙasar ƙarƙashinta. Waɗansu masharhanta suna cewa shin General Halifa Haftar ya jinginar da tafarkinsa na soji ne tare da yin watsi da shi a tilas bayan gazawar manufansa ta fuskar soji ko kuma ya bar shi ne da son ransa na ɗan wani lokaci hakanan akwai masu ganin general halifa haftar ya shiga fagen zaben shugabancin ƙasa ne domin gwada sa'arsa a rumfar zaɓe bayan ganin haƙarsa ba za ta cimma ruwa ba ta hanyar yaƙi musamman samun mulki ta hanyar amfani da makami a libya yayin da wasu masharhantan da 'yan siyasa suke ganin cewa general halifa haftar ba zai yi nasara ta hanyar cimma burinsa ta hanyar zaɓe ba domin mutum ne da ake kace na ce kansa musamman zarginsa da aikata laifukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam a tsawon shekarun da suka gabata a ƙasar kamar yadda wasu masu fashin baki ke cewa general halifa haftar mai ritaya ya gabatar da takaddun neman tsayawa takararsa ne ga hukumar zaben kasar libya domin shiga zaben shugabancin kasar da nufin rufe tarihinsa na zargin take haƙƙin ɗan adam tun daga shekara ta 2014 hakika tun bayan sanar da labarin tsayawar takarar saiful islam gaddafi da general halifa haftar ta neman takarar shugabancin kasar libya hakan ya fusata yawan al'umma al'ummar libya inda har wasu taron jama'a suka fito zanga-zanga a kan manyan hanyoyin yankunan kasar da suke yammacin libya domin nuna rashin amincewarsu suna cewa yayin mutanen da suke da hannu a tafka muggan laifukan cin zarafin dan adam za su fito domin shugabantar al'ummar libya sakamakon haka shugaban majalisar kolin kasar libya khalid al-mishri ya bayyana rashin amincewarsa da batun gudanar da zabuka a libya matukar ba a kai ga samun haɗin kan al'umma kan dokokin zabuka a ƙasar ba kuma ya jaddada matsayinsa na rashin amincewa da tsayawar wasu mutane takarar shugabancin kasar yana mai cewa ba za su taɓa barin janaral halifa haftar mai murabus tsayawa takarar shugabancin kasar libya ba yana mai cewa wannan shine karshen manufar dimokuraɗiyya mai sharhi kan harkokin siyasar libya abdullah alkabir ya jaddada cewa janaral halifa haftar mutum ne da ke da matsala musamman zarge-zarge kansa dangane da cin zarafin dan adam a libya duniya don haka shigarsa takarar shugabancin kasar tana barazana ga samun nasarar zabuka a libya abdullah alkabir ya kara da cewa a fili yake bangarorin ƙasa da ƙasa da suke goyon bayan janaral halifa haftar musamman a lokacin rikicin ƙasar libya har yanzu suna goya masa baya a harkar zaben libya duk da masaniyar da suke da ita cewa al'ummar libya tana adawa da shugabancinsa har ila yau mai sharhi kan harkokin siyasar kasar libya abdullah alkabir ya yi la'akari da cewa yankunan da general halifa haftar ke da rinjaye su ne yankunan da suke karkashin ikonsa a lokacin yakin basasan kasar amma na iya samun goyon bayan mutane masu yawa a kudu da kuma yammacin kasar kamar yadda idan ya tabbata an cire saiful islam daga cikin takarar shugabancin libya magoya bayan saiful islam za su iya komawa bayan general halifa ba haftar domin kalubalantar 'yan takarar juyin juya halin watan fabuwarin shekara ta 2011 hakanan alkabir ya yi nuni da cewa kin amincewar al'ummar libya da tsayawar takarar saiful islam gaddafi da general halifa haftar da kuma dagewar wasu 'yan siyasa da jam'iyyun siyasar kasar kan ganin rashin halaccin tsayawar takarar general halifa haftar da saiful islam gaddafi suna iya janyo kauracewar jama'a wa zaben kasar ko dage shi a wasu wurare lamarin da zai iya janyo rashin amincewa da sakamakon zaɓukar kasar al'amarin da ke nuni kan yiwuwar ci gaba da bullar rikici a libya a nashi bangaren mai sharhi kan al'amuran siyasa abdullah hakim ma'atok yana ganin cewa mafi yawan 'yan takarar shugabancin libya suna da rauni da abin soka ko dai hannu a rikicin yakin basasar kasar ko barnata dukiyar kasa ko matsalar rashin iya shugabanci da kula da tsarin zamantakewar al'umma kamar yadda za a iya nuna adawa kan tsayawar takarar saiful islam gaddafi da da general halifa haftar da kuma fatahi bashaga da wasu 'yan takarar saboda laifukan cin zarafin ɗan adam a nashi mahangar daraktan cibiyar kula da kayan tarihi na astrolabe abdulsalam arrajahi yana cewa batun ganin general halifa haftar zai ci nasarar lashe zaben shugabancin libya batu ne mai rauni matuka matukar aka gudanar da zabukan kasar karkashin kulawar masu sanya idan kasa da kasa ba tare da nuna son kai ba ta hanyar baiwa duk ɗan takarar damar tsayawa zaɓe da 'yancin gudanar da yakin neman zaɓe ta hanyar shiga duk yankunan ƙasar libya libya rajahi ya kara da cewa za a iya amincewa da takarar janar halifa haftar duk da zarge-zargen da ake yi kansa kan batun cin zarafin dan adam kuma damar samun nasararsa mai rauni ce kuma wannan ita ce hanya mafi dacewa amma hana shi tsayawa takarar lamari ne da zai iya janyo rudani a kasar tare da dawo da hannun agogo baya musamman a fuskar tsaro a wata sabuwa kuma shugaban hukumar zaben kasar libya ya bayyana cewa akwai yiwuwan jinkirta zabuka a kasar da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamba mai kamawa saboda matakin da wata kotun soji a birnin misrata da ke shiyar arewa maso yammacin kasar ta ɗau ɗauka da yanke hukuncin kisa kan janaral halifa haftar kwanaki kaɗan bayan sanar da tsayawa takararsa a zaben shugabancin ƙasar kotun soji da ke birnin misrata mai nisan kilomita 200 da birnin tripoli fadar mulkin ƙasar ta yanke hukuncin kisa kan janaral halifa haftar ne kan zargin sa da laifin yin lugudan wuta ta sama kan kwalejin koyar da tukin jiragen sama da ke garin misrata a shekara ta 2019 sakamakon haka babban lauya mai shigar da kara a ƙasar libya ya bayyana cewa wannan hukunci da kotun sojin birnin misrata ta yanke ya zame dalilin hana general halifa haftar halaccin tsayawa takarar shugabancin libya kamar yadda hukuncin kotun ya hada da wasu manyan jigajigan magoya bayan general halifa haftar kamar abdulrazak annaziri da sakar aljarushi da abdulsalam alhassi da wasu sauran kwamandojin rundunar general halifa haftar a hirar sa da tashar talabijin ta al shugaban hukumar zaben kasar libya imad asai ya bayyana cewa tuni hukumarsa ta tsayar da ranar 24 ga watan disamban wannan shekara a matsayin ranar da za a gudanar da zaɓuka a ƙasar amma akwai yiwuwar neman ɗage zaɓukan bayan gabatar da ƙorafe korafe da sukar 'yan takara kan rashin cancantar tsayawarsu asai ya jaddada cewa yana da tabbacin za a iya fuskantar tarnaƙi a fagen amincewa da 'yan takara amma babu matsala da hukumarsa za ta fuskanta a fagen nata shirye-shiryen shugaban hukumar zaben kasar ta libya ya bayyana cewa yana da masaniyar suna aiki ne a wani yanayi na siyasa da babu kwanciyar hankali yana mai jaddada cewa manufar tsarin zaɓe ba wai don miƙa mulki ba ne kawai a'a lamari ne mai mahimmanci wajen haɗa kan hukumomin gwamnati domin gudanar da aiki a ƙasa.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 shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron Radio Hausa POH barkan ku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa POH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da hasa zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon muryar musulunci na iran da farko suna na haɗa ne kwamfuta mai yamma local government kansu ta nigeria a yau ina son ne ku bani dama domin in mika sakon gaisuwa ta ta ƙarshen mako zuwa ga babban mai gida injiniya manar musa jega da mata ne hawa da nafisa baya ga haka zan shiga jamhuriyar niger an gaida sami su madatte da magarami su madatte da magaram in dawo a nan gida najeriya an gaida kwamar eliyasu yakubu digawa ba zan manta da shehu adamu rijau ba a ado salati goma ga annabi rijau akwai isa jikan mai saji turu akwai alhaji da ashe mai fitila mai yama akwai shugaba iliya mai shayi garkin daura baya ga haka in gaida matana fatima da shamsiya da kuma diyana okasha da usama da suhaira da uzaifa da fatan kowa na cikin koshin lafiya na gode kwarai ku tashi lafiya suna na haɗa ne kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da amanan arziki mai muku magana alkasun baba liman a har daga agadas ina gaida hassan barka jagoran wannan shiri ina gaida sunushi shi mulki duka ɗaukakin masu gabatar da shiri wannan gidan radio mai albarka ina gaida su ina gaida obed brezi yakin wacha ana agadas ina gaida na agwa mai faci da magaran ina gaida haltarin asuba da magaran ina gaida shek ustaz abbas malami ne a garin agadas ina gaida ustaz umar malami ne a nan agadas ina gaida ustaz aliyu malami ne a nan agadas mai muku magana alkasun baba har wani ji allah kara ma wannan gidan radio albarka da farin shi salamu alaikum Assalamu alaikum radio Hausa ta hirar na fatan kuna lahiya ina miƙa gaisuwa ta zuwa ga 'yan cikin gidan nan kaf baki ɗaya musamman zuwa gare su magabatan wanga shirin na gaishe-gaishe na gaishe ku da fatan kowa ya tashi lahiya sannan na miƙa gaisuwa ta zuwa ga yace abokin nawa Iliya Sufuri Zira a yanzu ce ina gaida Mamman Buniya ya Yakubu a washe ina gaida Malam Musa mai na radiyo birnin Tasawa ina gaida ya Musa Musa Bari animatar ne na radio Tarmamuwa ta sawa ina gai da miji mai adini ta sahufai daga na har birnin Zandar ina gai da aboki na sada babban yaro a nan birnin Agadez ina gai da Banzema fada larki ina gai da Hamza yaro fada larki Hamza ikon fada larki ina gai da Ibrahim Shakwalata na gaishe shi bangaren kasuwar assalamu alaikum sashen wasu na gidan radio BOH radio Iran mai albarka kenan wato kuna tare da mai saurin kunu da kullum ban Benzema da kina a garsa jamhuriyar Niger fata da rikici kenan eh muna gode da ake bamu dama mu gaida yan wada bana arziki a cikin wannan shiri kenan mai albarka mana ku fata alheri da farko zan gaida mai gidan namu Alhaji Isu Dila mai nama an gaida hamus Eko an gaida Prezi hamus Yaro an gaida abokina Alhaji Sumushi Sultana ina gaida shi ma eh an gaida abokina mai miji soja Azrin Allah ya kashe musu fata alheri shi ma mai an gaida Isu Madattai da Toro na gaishe shi an gaida eh ka zura daga dan fulanin warje mamman bin yakubu a washe ina mashi fatan alheri eh an gaida muji soji ina kara gaida shi an gaida tsoho iliya mai burodi da shayi ina mashi fatan alheri shi ma da dukkan mai saurari na cikin wannan eh, rediyo mai albarka sashen wasu na gidan radio iran ban zai da kina a jim jamhuriyar nijar fatan alheri zuwa gare ku To da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu hacci daga nan birnin tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan stan na Ayatollah Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata kuma a cikin ƙasar annabi isa salam da muke kawo maku mun tsaya inda muka bayyana matsayin maryam diyar imrana salamullahi alaiha kafin haihuwar annabi isa salam inda matsayinta ya kai ga tana magana da mala'iku wa'anda suke ziyartar ta suke kuma kawo mata abinci daga aljanna wanda hakan yakan hana ta yin haila wanda mata suke yi a kowane wata bayan haka allah ta'ala ya zaɓe ta a cikin matan zamaninta gaba ɗaya ya kuma tsarkake ta sannan ya buƙace ta da ta kankantar da kanta gaban ubangijinta ta kuma bauta masa tare da bayan allah masu bauta masa kamar yadda yake cewa a cikin alkur'ani mai girma kuma a lokacin da mala'iku suka ce ya maryamu lele ne allah ya zaɓe ki kuma ya tsarkake ki kuma ya zaɓe ki akan matan talikai ya maryamu ki kankan da kai ga ubangijinki kuma ki yi sujada kuma ki yi ruko'i tare da masu ruko'i cikin suratu ali imran aya ta 42 zuwa 43 kafin mu ci gaba da ƙasar maryam diyar imran salamu alaiha bari mu kwatanta matsayin maryam salamu alaiha da fatima diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam don ganin irin abubuwan da suka yi tarayya da ita na matsayi da martaba a wajen Allah suna da yawa an karɓo hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa Imam Ali alaihi salam ya Ali mafi ɗaukakan mata a duniya da lahira hudu ne Maryam diyar Imrana Hadiza diyar Khuwailid Fatima diyata da kuma Asiya matar Fir'auna diyar Muzahim amma a cikin wa'annan mata hudu fatima salamullah alaiha ita ce ta fi su gaba daya a wani hadisi manzan allah yana cewa lalle fatima ce shugaban mata na farko da na ƙarshe maryam ita ce mafificiya daga cikin mata a zamaninta fatima tiyata kuma ita ce shugaban dukkanin mata daga farkon halitta har ƙarshe a cikin wata ruwaya daga imam sadiq alaihissalam yana cewa a lokacin da zahra salamullah alaiha ta tsaya a mihrabinta haskenta yana bayyana ga mutanen sama kamar yadda hasken taurari suke bayyana ga mutanen ƙasa idan muka dubi matsayin maryam salamullah alaiha da kuma nemomin da allah ya yi mata na tsarkake ta daga zunubi ko saɓon allah da kuma ziyara mala'iku zuwa gare ta da kuma kawo mata abincin aljanna da kuma ɗaukaka ta a cikin dukkanin mata a zamaninta kamar yadda ya zo cikin ayoyin alkur'ani mai girma da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam za mu ga cewa Allah ta'ala ya tabbatar wa zahara'u salamullah alaiha dukkaninsu wasu a cikin ayoyin alkur'ani mai girma wasu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya bayyana su a cikin ingantattu hadisai da aka ruwaito daga gare shi dangane da Maryam salamullah alaiha Allah ta'ala yana cewa kuma a lokacin da mala'iku suka ce ya maryamu lalle ne allah ya zaɓe ki kuma ya tsarkake ki kuma ya zaɓe ki a kan matan talikai cikin suratu al-imrana a wata yan kuma allah yana cewa a lokacin da mala'iku suka ce ya maryamu lalle ne allah yana baki bushara da wata kalma daga gare shi sunansa masihu isa ɗan maryamu yana mai daraja a duniya da lahira kuma daga makusanta shi ma cikin suratu al-imrana sannan a cikin surat maryam allah ta'ala yana cewa sannan ta riƙi wani shamaki daga barinsu sai muka aika ruhinmu zuwa gare ta sai ya bayyana a gare ta da siffar mutum madaidaici cikin surat maryam ta sha bakwai sannan a cikin wata ayin allah ta'ala yana cewa sai ubangijinta ya karɓe ta karɓa mai kyau kuma ya yabanyartar da ita yabanyartarwa mai kyau kuma ya sanya renonta ga zakariya ko da yaushe zakariya ya shiga masallaci a gare ta sai ya sami abinci a wurinta sai kuwa ya ce ya maryamu daga ina wannan yake gare ki sai ta ce daga wurin allah yake lalle ne Allah yana arzuta wanda ya so ba tare da lissafi ba cikin suratu Ali Imran aya ta talatin da bakwai. wannan ayoyi duk sun bayyana matsayin Maryam salamun alaiha wanda suka hada da Zaɓenta cikin matan zamaninta tsarkakarta da ziyartar da mala'iku suke mata da aiko mata da abinci daga aljanna da kuma ba ta da annabin Allah manzo ɗaya daga cikin manya-manyan manzannin Allah ta'ala guda biyar wato ulul azum a cikin shirmu na gaba za mu kawo muku ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tabbatar wa zara salamu alaiha diyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'annan manya-manyan matsayin da Allah ta'ala ya ba wa Maryam salamu alaiha masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la'akai kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to yanzu kuma sai shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu saurare barkanmu da haka kuma barkan mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikin sa ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta na don shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rediyon BOH hausa da ke nan birnin tehran da ni alkunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan lokaci tare da mu a cikin wannan shirin har zuwa ƙarshensa. a cikin shirin namu na yau za mu tuno da allama hafiz muhammad sa'id ne jagoran hadar center for islamic propagation da ke birnin kanan dabo a Najeriya inda zai tashi kan yadda za a yi tarbiyyar al'aurar yara allama kai muke sauraro bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad tarbiyyar al'aurar yara domin a samu kamewa daga dukkan wani abin da yake kaiwa ga alaka ta jinsi wacce take ta haram muhimmi ne da muka gabatar muku. Shari'a ba ta gushe ba tana ƙarfafawa kan wannan ɓangare har sai da ta koma tana bayanin sifofi cewa idan yaro ya kasance mai ƙarancin ala mai nutsatsen gani to ana ƙaunar alheri da gare shi kuma za a minta daga sharrinsa mana ba shi da sharri amma idan yaro ya kasance mai babban al'aura mai kaifin gani o lallai ba a amintuwa daga sharrinsa ba a kuma ƙaunar za a samu alheri daga gare shi sai dai waɗannan ruwayoyi ba sa kange shi ma wannan daga alheri idan an ɗora shi kan tarbiyya ta gari su dai wannan alamomi ne na cewa asasinsa yana da dashe wanda yake sharri zai kusa-kusa zuwa gare shi a kula sosai da tarbiyyarsa kamar yadda za a kula tarbiyyar dukkaninsu baki ɗaya adari ne babba yaro ya ji cewa yana da babba ala da zai iya biyan bukatarsa da ita yana bukatar sa ido sosai wajen ganin an tarbiyyantar da shi domin kamewa domin gudun kada ya fada tarkon shaidan ana son kamewa ta kasance tare da budurwa da saurayi ya zamanto tun suna ƙanana su ɗanɗani wani abu ba na gurɓacewar zina domin zina tana gurɓata jini tana kawo lalacewa mai girma tana daidaita tsarin rayuwar al'umma idan kuma an samu yara ta wannan mummunan hanya to za su taso suna jin haushin kansu kuma suna jin haushin al'ummarsu don haka za su taso ba su da tausayi wannan ne sanya ma laifuffuka miyagu sukan iya zuwa da gare su cikin sauki fiye da sauran mutane a sanadiyar haka ne shari'a ta haramta musu shaida da jagorancin al'umma da limanci da haramcin biyayya gare su komai iliminsu a matsayin makoma ta mutane ta ilimi da haramcin koma musu komai iliminsu na addini a matsayin makoma ta al'umma ta addini kenan kare manyan gobe maza da mata yara daga fada cikin wannan mummunan hanya yana da muhimmanci sosai da bashi da misali ana son wannan tarbiyya ta je har lokacin da yaro zai iya yin aure idan iyaye suna da abin yin aure su yi masa idan yana da abin yin aure ya yi kada lokacin auren mutum ya yi yana da halin yin aure a hana shi shekaran jiya wani ya kawo mun kuka yana da kuɗi da zai iya aure amma abin mamaki baban sai hana shi aure uban yana ganin yaron sai na ɗaukan nauyinsa da gidansa da ƙannansa idan ya aure nauyi zai masa yawa sai zamanto ya takaita musu wajen yi musu hidima saboda wani bangare na wannan hidimar zai koma wajen matarsa wannan saurayi ya girma ya zama mutum kamili mai ilimi mai tunani marubuci amma yana son ya aure ka hana shi yana da hadari za mu zo bangar rayuwar ma'aurata a nan za mu kawo wannan ba ba shi da haƙƙi ba shi da hurumin hana yaro aure matuka yana da yalwa nam idan uba zai masa yana da yalwa to lalle ya masa balantana a ce shi yake da yalwa zai wa kansa uba haƙƙi ne nasa ya taimaka wa yaro wajen yin aure za mu zo bayanin nan gaban Allah yadda ruwaya ta tsananta sosai har ma tana cewa duk wanda ɗansa ya kai munzulin aure kuma yana da yalwa ta dukiya da zai iya masa aure bai masa aure ba sai yaron ya fara da wani abu mummuna to zunubi yana kan uban zunubi yana samun uba yana samun ɗa lokaci guda da daidaito saboda yana da halin auratar da shi bai auratar da shi ba balantana kuma a ce ma shi ne zai aure da kansa iyaye su hana wannan yana da hadari masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion BOH Hausa da ke nan birnin Tehran da muke sauraron Allama Muhammad Sa'id wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan hadarin da ke tare da hana yara aure. Saurayi da budurwa iyaye ba su da haƙƙi su hana su yin aure babu wani dalili na shari'a da sun samu damar yin aure sun samu wanda suke so sun samu tsaran da suke so a addini da halaye nagari da kuma ikon ɗaukar nauyi to su gaggauta ba da ita su aurar da ita haƙƙoƙi ne wa'annan da za mu zo kansu nan gaba akan iyaye sun kyautata sunansu sun yi musu ladabi mai kyau sun sanar da su ƙur'ani sun koya musu rubutu kuma yadda ya zo a cikin littattafai mabambanta sun koya san annabi sun koya musan ahalul baiti to babban abin da yake su shine su aurar da su tarbiyyar jinsi na yara maza da mata muhimmi ne sosai musamman ma mata bai kamata ba ana sakin su a kodayaushe bai kamata ba ana aiken su ko ina akwai lokutan da lokuta ne wanda yanayi shiru mutane ba sa yawo sosai sai a yi yarinya lungu lungun da yake kuma akwai waɗanda suke ma wasunsu samari ne masu shaye-shaye wannan yana da hadari sosai akwai lungunan da suke mafaka ce ta miyagun mutane wayanda suke amfani da wannan lunguna wajen farautar yara har ƙananan yara su lalata su su da haka a kula sosai yara a daina aikinsu ma bai zama dole ba kawai manyan su je da kansu ko wayancin su zo su kawo musu yana daga cikin hanyoyi da ya kamata a tsare wannan domin shaidana ta yi yawa na ga wasu suna neman su ɗora shaidana ɗin akan mata ko yara su ce sun sa kaya sun yi ado wannan ba shine dalili ba sun sa kaya sun yi ado ba su da haƙƙi su yi ado mugu za a kama hannunsa a nannaɗe shi a tattare shi a hana shi dukkan abin da yake na mugunta da fasadi da lalata ƙananan yara da ma budurwoyin wanda suke gaban iyayensu saboda haka kama hannun miya da nannaɗe hannunsu daga farwa 'ya'yan mutane da lalata musu rayuwa dole ne sai al'umma ta sa hannu hukuma ta sa hannu iyaye sun sa hannu kowanne akwai abin da zai kiyaye al'umma idan ta ga yanayi to lallai ta magana kuma ta ɗau mataki a unguwarta haka ma gwamnati idan aka kama dole ta ɗau mataki mai tsanani horo mai tsananin da wani ba zai sha'awar sake maimaita sa ba sannan iyaye su san lokacin da za su aiki yara wani yaro ne ya girmansa yaya girmanta wurin ya cancanta yarinya ta je ko bai cancanta ba wurin shiga ne na yara koko ba mashiga ba duk wannan muhimmi ne su kiyaye sosai yana da hatsari su shigaltar da su da aike-aiken da zai su kai su zuwa ga haɗari domin akwai tarkon shaidanun mutane wanda sun fi shaidanun aljanu sharri domin ganin sun lalata rayuwa ta 'yan mata sun lalata rayuwa ta budurwoyi sun lalata rayuwa ta ƙananan yara 'yan mata a kula sosai a buɗe ido a sa hankali da tunani a lura sosai da abin da suke gudana kuma wani lokaci ma hanyar tallace-tallace gidaje tana daga cikin hanyar da take jawo irin wannan musiba da kuma wurare kwarro-kwarro da za ga 'yan mata suna bi shi ma wannan duk a kiyaye su ina ne za su zauna inda za su zauna kofa gidansu su yi tallan su ma da haifi mutane suna zuwa suna saya amma su shiga unguwanni da lunguna-lunguna da saƙo-saƙo suna 'yan mata wani yana daga cikin abin da ke jawo wannan haɗari allah ya tsare wayannan 'yan mata daga sharrin shaidanun mutane ya kuma sanya kariya gare su daga dukkan tarkon shaidan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to masu sauraro ga shirya allama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara amma kuma a nan za mu sa masa wakafi da karshe muna yi wa allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin sarrafa salon propagation da ke birnin kanon dawa a Najeriya, godiya ta musamman da waɗannan muhimman bayanai da ya yi mana a maimakon riyon biyohaji da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni alkun da shirin na gabatar da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma ga shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin da ya saba bujuro muku wasu daga cikin lamura da suka dau hankalin duniya daga nan Radio Hausa VOH. To shirin yau zai yi dubi ne kan yarjejeniyar tsaro da kasar Morocco ta cimma da Isra'ila. Wace tuni wasu masana suka ce za ta iya ƙara rura wutar rikicin da ake ciki a yankin musamman a wani lokaci da ake fuskantar takun tsaka tsakanin Morocco da Algeria. da ke goyon bayan gwagwarmayar falastinawa da kuma 'yan awaren yankin saharawi ko kuma polisario da fatan kuma za a bi mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni hassan barka zan jagoranta a wannan ranar tomarilla da yammacin ranar talata da ta gabata ce ministan tsaron isra'ila benny gantz ya isa raba babban birnin kasar morocco a wata ziyara da ake dangantawa da mai cike da tarihi shekara guda bayan da kasashen biyu suka dawo da hulɗar diplomasiya a tsakaninsu yayin ziyarar bangarorin biyu sun cimma yarjejeniyar karfafa alaka da tsaro a tsakaninsu yarjejeniyar da aka cimma ranar laraba ta tanadi haɗin gwiwa a fannin musayar bayanan sirri horas da sojoji da dai sauransu baya ga alakar da suke da ita a fannin tattalin arziki da yawon buɗe ido isra'ila ta bakin ministan ta benny gantz wanda ya gana da takwaransa na morocco ta yaba da yarjejeniyar wace ta ce za ta ba su damar musayar ra'ayoyi kaddamar da shirye-shirye na haɗin gwiwa da kuma shigo da kayayyakin isra'ila har cikin morocco sai dai yayin da isra'ila ke marhaban da yarjejeniyar da ta cimma da morocco masana tuni suka fara sharhi kan batun ganin cewa shekara guda da dawo da alakar diplomasiya tsakanin bangarorin wasu masana na cewa cimma yarjejeniyar tsaron za ta iya ƙara rura wutar rikicin da ke akwai a yankin algeria da ke goyon bayan gwagwarmayar falastinawa wacce kuma dangantakarta da morocco ta yi tsami a baya-bayan nan na ganin wannan yarjejeniyar da kuma dasawar ta tsakanin morocco da isra'ila a matsayin barazana a gare ta ƙasar algeria dai ta shafe gwamnan shekaru tana goyon bayan fafatkar al'ummar Falastinu. ta kuma kasance tsawon lokaci mai goyon bayan 'yan saharawi ko polisario da ba sa ga maciji da juna da morocco musamman kan fafatukar a ware ta yankin na saharawi dawo da alaƙa tsakanin isra'ila da morocco an yi ta ne inda amurka ta amince da ikon masarautar morocco kan yankin na saharawi da ake takaddama a kai tun wancan lokacin dama algeria da ke goyon bayan 'yan awarin na saharawi ta ji daɗin matakin na amurka ba algeria ta yi allah wadai da abin da ta kira ƙasar london ɗin ƙasashen ƙetare kan makomar yankin polisario bayan da amurka ta goyi bayan ƙasar morocco kan mallakar yankin na polisario da ke yammacin sahara bayan da marokon ta amince da mai da hulɗar diplomasiya tsakaninta da isra'ila tabbas ziyarar da ministan tsaron isra'ila ta ƙara ƙarfafa alakar da ke tsakaninta da raba to amma za ta iya ƙara dagula wacce ke tsakanin maroko da kuma algeria wacce ta katse tun cikin watan augustan da ya gabata a cewar ignacio sembrero wani ɗan jarida na spain kwararre kan maroko dasawa tsakanin mahukuntar raba da kuma na tel aviv za ta iya haifar da wani yanayi a yankin maghreb kuma ƙasa ta farko da za ta ɗauki wannan a matsayin barazana gare ta ita ce algeria wannan kuma zai sanya algeria ta ƙara ƙarfafa ta da iran wannan kuma wata manuniya ce ta yadda rikicin da ke tsakanin iran da isra'ila a yankin gabas ta tsakiya na dafa da shiga yankin ƙasashen larabawan maghreb wannan kuwa ta hanyar ƙasashen morocco da algeria sannan kuma hakan zai ƙara dagula zaman ɗarɗar a yankin yammacin sahara wanda kasashen biyu ke takaddama a kai yarjejeniyar da isra'ila ta cimma da maroko ita ce irin da ta farko ta tsakaninta da wata kasar larabawa za ta bai wa maroko damar mallakar fasahohin soji na isra'ila a cewar ministan tsaron isra'ilar isra'ila ta yi ƙaurin suna wajen sayar da kayan soji a duniya da suka hada da jiragai marasa matuka da kuma manhajoji na tsaro kamar manhajar nan ta pegasus ta kamfanin isra'ila na nso group wacce ta haddasa cece ce a baya-bayan nan a faɗin duniya bayan tonon sililin da ya bankaɗo cewa an yi wa fitattu da shugabanni da gwamnatocin ƙasashen duniya da dama kutse ciki har da ɗaya daga cikin wayoyin shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ciniki da kuma sayar da duk wani jirgi marar matuki da kuma fasahohin ciki har da manhajar talikin asiri ta nso group yarjejeniya ce da sai ta samu amincewar ministan tsaron isra'ila kwanakin baya dai an zargi morocco da amfani da manhajar ta isra'ila ta pegasus wajen kusewa manyan 'yan kasarta da kuma na ketare sai dai morocco na mai musanta hakan inda ta shigar da karar wasu kafofin yada labarai kan abin da ta alakanta da yada labaran karya. ziyarar ta ministan tsaron isra'ila na zuwa ne a daidai lokacin da dangantaka ta yi tsami tsakanin morocco da algeria wace ta katse alakarta da raba a watan ogistan da ya gabata algeria dai na zargin morocco da ayyukan nuna kiyayya gare ta a cewar bryce madi wazman kwararre kan alakar isra'ila da morocco a jami'ar tel aviv ziyarar ta benny gans a morocco a daidai wannan lokaci na takaddama tsakanin morocco da algeria bata zo da mamaki ba yana yiwuwa a cewarsa morocco tana son nuna wa abokan gabanta ne da 'yan ƙasarta da kuma kasashen yamma cewa za ta iya karfafa alakarta da isra'ila fiye da yadda ake zato amma duk da hakan a cewar ƙwararren morocco ba ta fito ziyarar ba sosai a hukumance da kuma ta kafofin yada labaranta saboda goyon bayan da 'yan ƙasarta da dama ke baiwa gwagwarmayar da falastinawa ke yi wace ko da yaushe take samun karbuwa daga 'yan morocco yayin ziyarar da ministan tsaron isra'ila benny gantz ya kai a morocco gamayyar kungiyoyi da jam'iyyu da ke goyon bayan fafatkar falastinawa da kuma 'yan islama a kasar sun kira wani zaman darshin gaban majalisar dokokin raba domin kalubalantar dawo da alaka da isra'ila da kuma zuwa mutumin da suke kiran wanda ya aikata laifukan yaƙi wato gens wanda shine babban hafsun sojin isra'ila a lokacin yakin 2014 a gaza a cewar kwararren bryce medi Morocco ba ta juya wa gwagwarmayar Falastinawa baya ba a yayin da take hankoran cimma wasu yarjejeniyoyi masu mahimmanci gare ta a alaka da Isra'ila tun bayan da aka dawo da hulɗar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu a bara mai ba da shawara kan harkokin tsaro kana kuma shugaban diplomasiyar Isra'ila ke ziyartar Morocco domin tattaunawa amma wannan shine karon farko da Benny Gantz har salima ministan tsaron Isra'ila ke gudanar da ziyarar aiki a masarautar Morocco. masana da dama na ganin cewa tabbas akwai karuwar zaman ɗarɗar a daidai lokacin da kuma manyan makwabtan kasashen na algeria da morocco a afirka da kuma faransa da ke da wasu manufofi a kasashen suka yi gum da bakunansu a daidai lokacin da cacar baki tsakanin manyan kasashen biyu na arewacin afirka ke daɗa kamari. To masu saurare iya abin da ya tsauka kenan a shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai duka ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu huta lafiya. To kuma da haka ne ma kawo ƙarshen shirin sesar namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Algeria ta nuna ɓacin ran ta matuƙa akan ziyarar ministan yakin Isra'ila a birnin Rabat. Iran ta ce a shirye take ta bunƙasa ayyukan bincike na ilimin kimiyya tare da ƙasashen Afirka. babban sakataren kungiyar hezbollah a kasar labanin ya ce kungiyar za ta ci gaba da zama a cikin shiri matukar dai labanin na fuskantar barazanar isra'ila to masu mu ina ga kuma da wannan ne mu kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalabon mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman abdullahi salu usman ka tsina da karanta mana labaran duniyar ni Hassan barka da na kasance da kuwar zuwa wani lokaci ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.